Talakan Najeriya dai ya daɗe da shiga tasku tun ba yanzu ba, domin babu wani lokaci da talakawa ke ji a jikinsu a tarihin ƙasar nan kamar wannan lokaci da rayuwa ke ƙara tsada. Abubuwa na ci gaba da canzawa babu zato babu tsammani. Farashin kayan masarufi yana ƙara tashin goron zabo. Naira dubu biyar ta zama wa talaka tamkar naira ɗari biyar. Mutum da baya iya ce fare da ita ya kai gida da ƙwarin gwiwa, sai dai ya shiga gida da 'yar ƙaramar leda jikinsa a sanyaye kuma fuska babu fara'a. Zan iya tunawa tun da gwamnatin mulkin soja ta tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badmasu Babangida ta ɓullo da tsarin sauya fasalin tattalin arziki wato sab a takaice har yau din nan tunanin talakan Najeriya bai dawo daidai ba abubuwan da mutum ke ganin ya fi karfin su yanzu sun fi karfin sa farashin man fetur kullum sai gaba gaba yake yi kuma kowace gwamnati ta shigo tana zuwa ne da alƙawarin daidaita al'amurra amma ita ma da ta hau sai ka kasa gane ina ma ta dusa domin maimakon a toshe kafofin da ake samun damuwa sai kaga kullum damuwar ƙara yawa ma take yi dubi dai yadda jama'a suka rika kokawa da salon mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda tsare-tsaren inganta tattalin arziki da ya rika bullo da su waɗanda suka rika rika jefa talakawa cikin kunci yanzu kuma da sabuwar gwamnati ta shigo wadda ake kyautata tsammanin cewa za ta zo da sauye-sauyen da za su faranta ran talaka a hap sai gashi ita ma tun ba a je ko ina ba ta fara shigo da wasu sauye-sauyen da ke ƙara tsananta matsanancin halin da ake ciki maimakon a samu sassauci cikin ƙasa da watanni biyu dai gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ƙara farashin man fetur wanda shine ƙashin bayan rayuwar talakan ƙasar nan domin kuwa farashin komai a ƙasar nan yana juyawa ne bisa ga farashin litar man fetur komai kankantar abin da zaka saya sai an an auna shi da farashin litar mai don a cire masa farashin da zai daidai da shi a kasuwa zuwa ga kantin da ake sayayya don haka ne komai ya canza farashi har abin da a baya ba a dauke shi bakin komai ba farashin shi ya canza rayuwar zamantakewar iyali ta shiga wani hali ala dole mata sun rage ɗagawa mazaje hankali saboda ba a samu yadda suke so ba sakamakon yadda suka ga zahirin yadda rayuwa ta juya wa mazajen su baya kun dai ga yadda kasuwa ta gagari talaka rayuwa ta koma kan zancen abin da za a ci a gida ba na jin daɗin rayuwa ba masu ababen hawa sun fara kasa fita da motocinsu ko babura saboda rashin kuɗin sayan mai ballantana masu janareto inda wasu sun jingina nasu a gefe an zuba wa sarautar Allah ido ba fa talaka kadai ba hatta masu dan dama dama su ma sun fara kasawa saboda nauyin iyali da na yan uwa da ya koma kansu ya sa su ma suna kokawa mutumin da ada yake kyautar naira dubu biyar zuwa goma ba tare da ya ji komai ba yanzu baya iya baka naira dubu ɗaya ko biyu sai an yi sa'ar gaske kafin a samu wanda zai rufe ido ya tausaya har ya taimake ka da wani abu ko da kuwa kuɗin motar da zai mai da ka gida ne yau dai a Najeriya da talaka da mai kuɗi duk an shiga wani hali sai dai kawai a ce wani ya fi wani dama dama ko dan sassauci babu ma abin tausayi irin karamin ma'aikacin gwamnati wanda albashin shi dama can da kyar yake kai masa mako daya mutane na yi masa kallon mai gata saboda kowane wata yana karbar albashi amma rayuwarsa ko ta iyalinsa ta zama abin tausayi shi dai ne sarkin cin bashi a unguwa ko kuma roƙon cikon kuɗin motar zuwa wurin aiki shekara da shekaru an kasa daidaita albashin ma'aikata alhalin ba a gaza ƙara farashin man fetur da sauran kayan masarufi a kasuwanni ba tuni dai tuni dai turancin masana tattalin arziki da manazarta ya kusa karewa akan bincike da bayanin halin da Najeriya ke ciki domin babu wani rubutu da ba a yi ba kuma babu wata shawara da ba a bada ba ƙwararru akan tattalin arziki da manyan masana da irin mu ɗan ku babu masu sharhi a jaridu da gidajen rediyo ana ta bayanai da tada jijiyar wuya game da yanayin da ake ciki amma kamar ana rubutu akan ruwa gwamnati da mukarrabanta su ma suna nasu turancin daban yan boko da kwamrori kuma suna tukun farbaki a gefe yayin da gwamnati ke cewa za ta raba kayan tallafin da zai rage wa talakar da kuncin da yake ciki sakamakon janye tallafin man fetur Masar da ta yi cewa suka yi maimakon haka kamata ya ƙara albashin ma'aikata a kuma rage haraji tare da sassauta wasu tsare-tsaren gwamnati domin tsananin da ake ciki ya sauki. Masu nazarin tattalin arziki kuma suna ganin dole sai an da albashin manyan masu rike da mukaman gwamnati a kuma buɗe iyakokin ƙasa don a shigo da kaya daga ƙasashen waje domin farashin na gida ya sauka. Gwamnati da jami'anta kuma su rage yawan kuɗaɗen da suke kashewa wajen tafiyar da harkokin gwamnati da na ƙashin kansu ta yadda za a yi amfani da rarar da aka samu wajen sassauta rayuwar talaka maimakon na kuma su rika jin daɗi su kaɗai da iyalansu ba lallai ne gwamnati ta nace akan sai ta hanyar ƙara farashin ne kaɗai za a iya farfaɗo da darajar naira ba matukar shugaba Bola Ahmed Tinubu baya son ya ɓata rawarsa da tsalle to lallai ne ya bullo da sabbin tsare-tsaren da ba za su tsananta wa talaka ba maimakon haka ma za su ƙara sauƙaƙa mashi rayuwa ya samu sassauci da walwala a rayuwarsa tsakani da Allah an kusa kai talaka bango don haka kada a rika shagalta da haƙurinsa da juriyarsa domin ba mu fatan ganin irin abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe na zanga-zanga da kone-kone don haka dole ne dole shugabanni su tashi tsaye su gano wasu hanyoyin samar da sassauci ga talaka rabawa talakawa kuɗi da sunan tallafi ba ne mafita ba domin a baya mun ga yadda gwamnoni da 'yan siyasa suka handame tallafin abincin da aka ce gwamnati ta bada a rabawa talakawa da sunan tallafin corona amma da ƙyar wasu suka samu sunkin taliya guda ɗaya kacal kai wasu ma ba su samu ba wannan shirin da gwamnati ke yi na rabon tallafin kuɗaɗe ba lalle ne ya kai ga talakawan da ake nufin ya kai gare su ba kawai 'yan siyasa ne za su wawure da sunan kasan mutanen su da 'yan jam'iyya ko waɗanda suka taya su yakin neman zaɓe zaɓi ba ainihin talakawa iri na ko kuma irin ka ba. Ehe.